Bismillahir Rahmanir Rahim. Akwai wani abu kashi na bakwai. Geda kai ta ce, Allah ya tona asirin koma waye. A tare suka amsa da amin, amma fa dadi dole sai a yi bincike a cikin gidan nan. Geda kai Alhaji ya ce, Yes, za a yi bincike amma yanzu mu jira shirafa Sharafuddin da Doctor tukunna. Ko na ki kwanta da hankalin kin ji diyata? Geda mishi kai ta ce, Good, ni ma barin je yi clearing na Now, Oya, smile for your daddy. Big smile ta bashi shi ma ya mayar mata duk da su cike yake da damuwa sharafuddin da yake driving zuwa lab yayin da doctor ke gefensa alhaji Mahmuda na baya yana ta zuƙar evaporated milk suna tafe doctor na dadini suna ɗan taɓa hira idanunsa ne ya hango masa kamar mutane ke baza ba a titin da ke gabansu take wani tunani ya ɗarsa a zuciyarsu ba tare da ya nuna wa kowa a cikinsu ba abin da ya gani ba ya ba sai yana juyawa ya sauke ajiye zuciya ganin abin da ke gaban shi ba kuma komai da ke gaban nashi ba illa wata ƙaramin hanya da ta bulla wato shortcut ya ba hanyar hospital din mutanen da ke gaba suna jiran isowarsu tare da baza tabarma kusa da za ta fasa musu taya ba su ankara da juyawarsu ba har sai da addini ya bi hanyar nan cikin da takaici ɗaya daga cikin su da alama shine babban sai ciro waya sai latsa layan hajiya fadila hajiya mun rasa su fa ya faɗa cikin muryar su ta yan ta yan daba arziki ta ce wanda irin ko rasa su fana gyara tsayuwa ya ce hajjaju da alama fa wannan karan kwaɓaki zai ruwa zara ido waje ta kamar yana kallon ta ce me kake son faɗa min spana Hajjaji wannan aikin ba kaman wancan bane ba fa. Wannan direban ya san me yake don da alama ya hango mutane yasa shi canza hanya. Babu abin da Fadila ke yi sai sun tayi tana sallar lami Sufana garin ya haka kai saken da suka hango ku. Shikenan yanzu za a fara zargin a kowane abu. Gaskiya Sufana kun fara sanyi. Ka san tonuwa asiri na da yana daya da tonuwa asirin ka ko? Tunda tare maka escaping daga freezing. Ba ta da ta jira me za su ce ba ta katse rayan. Sintiri ta ci gaba da yatsakar bedroom ɗinta tana tsinewa sharfaddin asiri. Shi ne distraction ɗin da ya rasa da ya sa Rukayya zubar da lemon don idanunta na kanta. Lokacin da take zuba ta mai spana ke nufi da sun canza hanya. Ko da shagin yaron nan ya fara zargin ita ce ba ita ce Farida ba ne. Text ta yawa a kan ya kira ta sannan ta nufi hanyar fita tana rike handin ɗin ƙofar. Wayar da ta fara ringin da sauri ta koma ta ɗauka ganin Mas'ud ne. Fadila ya aike ciki da fata aiki ya kammalu. Tsaki ta ta ce, Mas'ud, ina fa aiki ya kammala asirinmu na san tonuwa. Yaron nan Sharifu na son gano mu, ina tani ya fara zargin akwai wani abu. Tsaki ja ya ce, Wala ba dila ke ba har da ke. Ba ki da haƙuri, kina son janyo mana bala'i, ke fa kika ce in bar komi a hannun ki? Dubi inda kika kawo mu. matso suka je suka yi wannan test ɗin aka gano guba ce dole za a san wani abu. Ba san wani ne ke farautar rayuwar yayan. A jiya zuciya ta sauke ta ce, Na san an samu matsala amma ba da ba shigo wancan shashashin bada komi ya tafi normal. yafe kanshi ya ce to yanzu me mafita lab su sharafaddin suka wuce da don yin gwajin yayin da aka fara diban jinin alhaji shi ma da bashi wasu kwayoyin zuciyar sharafaddin cike da takaici da ɗaci yana mai bakin cikin sauyin halin hajjarsa sannan yana tausaya wa da gurɓataccen halin mahaifiyarta ya mamaki kwarai da ganin mugayen da kan hanyar nan to waye turo su a bisa wani dalili tsaf zuciyarsa ke kisma mashi abubuwa amma ya ki aminta saboda tsoron rashin gasken mutum mutumin ya waisa sharafaddin kasa barin ɗakin lab ɗin ma kiran sallah azhar ya saka zuciyarsa a cikin tsaka mai wuya sai da Dr. Sadiq ya tabbatar masa da babu abin da zai faru sai alkhairi sallah azhar suka gabatar addu'o'i sosai sharafin din yana neman taimakon rabbi akan wannan lamari fitowarsu daga masallaci ne da faɗawa idonsa kan wata mai kama da hajiya tare da wani tsoho da wata yarinya suna ƙoƙarin shiga taxi zaro idanu ya bi motar da sauri amma ina kafin ya sa sun shiga cikin taxi din sun fita da gudu ya bi motar ko takalmi a kafarsa yana tsaye da su amma ina Direban taxi din bai san yana yi ba. Dr. Sadiq ne ya riko shi yana faɗin. Easy, easy captain, sun riga sun wuce fa. Kasa magana ya sai nuna mishi hanyar motar da ya bi yake gyaɗa mishi kai Dr. Sadiq ya ce, Ni ma na ganta amma zai iya yiwuwa. Kama ce kawai, girgiza kai dini ya ce, Dokta wannan ya wuce kama, anya ba ita bace ba, to har yaushe ma ta biyo bayan mu, kuma su waye wannan da take tare da su. Da alama majinyata ne, ai ya sani na hajiya ba ta da kowa. Dr. Sadiq ya yi murmushi ya ce, Kamar yadda na ce maka ba mamaki kama ce kawai, dan da ka lura da yanayin shiganta za ka san ba hajjiya ce ba shiru na ɗan wani lokaci ji ne yana tariyo shigar da ke jikin matar wasu kwaɗaɗɗen ɗan atamfani da wata ɗan hijabi ruɗani da ya shiga yasa bai lura da kyan jikin nata ba kayan jikin nata ba ma a jiya zuciya ya sauke ce haka ne amma gaskiya kamar kamar tasu har ta yawa dan Allah dura da suka kuma dawa hospital ɗin nan to ka kirawo ni insha Allah sharafaddin mu je ina ganin zuwa yanzu sun kammala ka nuna mishi hanya Sauran result ɗin idanu yana mamakin ta ya za ce na cup ɗin alaji ne kaɗai mai guba. How is that possible? Tuna dai da jog ɗaya aka zuba musu duka ‘yan falon kamar yadda Alhaji Ismail ya tabbatar musu. Shawa fuska sai da hannunsa ɗaya. Wato Alhaji kenan ake son ganin baya? Ƙalu na lillahi muke faruwa ne? Zai bai sa ba abin da yake zargi ba ne ba. Dr. Sadiq ne ya ce mishi, Sharafu, investigate hada akan abin nan something is fishy babu ta yadda za a yi a ce kwaf ɗin mutum ɗaya ke ɗauke da poison sai da inda ma mutumin nan is a target dole ne ku shigo da hukuma a cikin lamarin nan girgiza kai sharafuddin ya ce alhaji ba zai yarda a shigo da hukuma a cikin lamarin ba ko ni ma bana bayan hakan saboda suspect din farko first daughter din alhaji ne a ruƙayya ka hurt a fly balle ma mahaifinta ta yaya aka yi mata zama first suspect din dr sadiq ya jefa masa tambaya saboda ita take da alhakin haɗa lemu shi ma ya bashi amsa a takaice cikin rashin damuwa dr sadiq ya ce it doesn't mata tunda dai resort ya tabbatar da ba a lemun poison din yake ba a kwaf aka shafa shi ko aka zuba kafin a saka lemu waɗanda suka satin wajen cikin abincin wajen cin abincin ma a suspect ai shi dini yana dan wani wani tunani na dan lokaci kafin ya ce basu masu aikin su suka yi satin wajen under supervising din rukayya limshi ido da tasadik ya buɗe cin tabbas dole zargi kanta zai hau daga kanta hukuma za su fara bincike lallai mayafinta na san tunda har zai bar zai dai har bai zarge ta ba kuma bai so a zarge ta ba amma kai wani dalili kake da shi da baka so a zarge ta ya tambaye shi fuskar sa cike da tsokana duk damuwar da suke ciki hararsa sharfadin ya ce ai kai da iska ne hujja ta kenan she is my baby sister Kida kai Dr. Sadiq ya ce mm, haka ne baby baby sister ba hararsa ya kuma sanne miƙe ya ce mu je yi wa Alhaji Ismail magana in zai wuce in kuma bai gama hutawa ba to dariya Dr. Sadiq ya ce abokina bar ma ɗin nan ya tsorata da yawa fa gaskiya alhajin ku na da jarumtaka dariya dini suka sanya suka shiga wat da alhaji ismail yake a kwance suka same shi kamar mara lafiya wuce sadiq ne ya miƙa mishi result ɗin yana mai tabbatar masa lafiyar sa bai sha guba ba a jiya zuciya sauke sanai sako da gada dan bin bayan dini tunda motarsa na gidansu a hanya dini wa alhaji ismail bayani akan kwaf ɗin alhaji kaɗai ke dauke da guba sannan ya nemi alfarma kai kar ya gaya wa kowa kan saboda akwai matsala in magana ta shiru alhaji ismail yana tanin wa son ganin bayan alhaji abdullahi mutum ne mai nagarta wanda yake taimaka talaka da mai karfi sannan a rasa inda za a kashe shi sai a cikin gida dole ne ko ma waye yake son ganin bayansa yana da mataimaki a cikin gida dan dama an ce makashinka na tare da kai da dan gida kuma akan ci gida duniya kenan ko da isa sun samu kowa ya ci gaba da harkokinsa wasu ma sun tafi yayin da wasu ke zaune ana shan pepe soup din da da kan saniya har da alhaji sai cewa da dariya kawai ake kamar babu abin da ya faru da mamaki dini, da alhaji ismail suka tsaya kallon ikon allah alhaji ne an kar da shigowar su girgiza musu kai yayi sannan ya saki fuska ya ce yawa kun dawo sannin ku alhaji ismail so ina rugayya. Rugayya ya kwala rugayya kira da sauri ta fito daga kicin ya ce ka musu bol su su alhaji su yuzin ba tare ta kalli kowa na falon ba ta juya ta koma din da dai mamakin abin da ya canza atmosphere din gidan yake sa bai kare ba sai da hajiya ta ta wuce wani shiga na alfarma da ganin ta saki murmushi ta ce kun dawo a shi Wannan ne magen ta sa ku zuwa hospital. Ai da ma san da na gaya wa Alhaji ila a wajen ta can ta ciwo abinta. Da da lokacin da Rukai ta dada fitar janyo ta Hajiya ta ce Zuwa diyar mami ki saki jikin kin ji ba wai ina zargin ki bane ba a'a Rukayya ina son mayafin ku sosai dole in shiga tashi hankali in naga wani abu na barazanar taɓa lafiyarsa ki yafe momi kinji ji diyar momi ta ja ta ta rungume ta wani ɗaci da ke ji a ranta har cikin zuciyarta take jin tsanan mahaifiyarta abin da ke dama mata lissafi kenan ba ta santa ta tsane ta don uwa uwa ce ko da kuwa wata iri ce shiru falon ya kowa na kallon ta kai cika baki daya cika alhaji dan sama yanzu hajiya ba ta da kunya a gaban kowa ma yin abinci ke yi gyaran murya rukaiya ta zame jikinta ta ce mami ba ko babu komai fa ya understand san ta juya tafi tafi bayan ta dini ya bi ce ki kama abinci sai ɗina ba ta da ya jira Amsa, ta bai wuce mintuna kaɗan ta ɗauka ta haɗa kunmi a zaune ta same shi a falon shi ya haɗa uban tagumi yana tare ta inda zaɓin luwa al'amarin ya sa alhaji ne ya yi kwabarin komi don gudun kar abin ya girmama yanayin da ta gaishe ta san ba bata kare ba dama ta ji a jikin ta dadi ya ƙara su ne kawai cewar wai me ha ta ci wani abin ne dama kalanta ya ce poison ne fa gyaɗa kai da ce i know da mamaki ya kalle ta ce hau saboda miha bata fita ko kwamfan din ko kwamfan ba idan bata ɗakin shi to tana falo ka sani ko kicin bata zuwa duk kwaɗayin mage ita inda alaji yake a nan take in baya nan to ɗakin shi take wuni sosai suka shaƙu babu ta yadda za a yi ma miya ta ci wani abin a waje sannan da yake nuna ko miya wuce na tabbatar da mutu arziki miya ta da yana na yana damuwa amma nuna yake komai ba komai ba ne ba yanzu a jiya zuciya dini ya sauke kafin ya gaya mata komai tun daga fitarsa zuwa hospital amma ya ɓoye mata ganin bai kama da hajiya gaba ɗaya rikicewa ta tana duba shi tana faɗin babu abin da ya same ka dai ko inna lillahi sai duba jikin shake nan da nan hawaye fara sintiri a fuskar ta ganin ta rude ya sa shi janta jikinsa A da rungumar ta ajiyar zuciya suka sauke a tare an kame shi tana ganin kamar za a cutar mata da shi shafa bayanta yake daga sama zuwa ƙasa yana lallashin ta gaba ɗaya jikinsa ya fara amsa electric ya fara amsa electricity dago ta tare da fuskar ta idanu yayin da nata idanun ke kallon lips ɗinsa ta na buga har da ya ƙara cewa zai kisan ɗanta Wani yana matso da fuskar shi gare ta limshe ido ta haka ya bashi damar ɗora lips ɗinsa kan nata haka yadda ya da ringin ɗin da waye sai a firgice suka rabu rukayya bata tsaya jiran komai ba ta fita rantsa ido yana mai jin ringin ɗin wayarsa har har kokarin shi tsinki ya kiran ya lokacin da ya kai hannunsa kan wayar wani kiran ne ya kuma shigowa a kasalance bude idanunsa suna alhaji ya gani haka sa shi ta turo nutsuwa ya amsa kiran ka same ni a ofis ina yanzu ka kula kar ka bari kowa ya ga shigowarka alhaji ya bashi umarni da to jini ya amsa kafin ya mike dan amsa kiran alhajin wannan kenan babba in ga maganin ka sha Allah Fadila ta miƙa tsohon ƙwayar maganin da ke hannunta, Amsa ya watsa su a bakin shi da kurawa da ruwa sannan Nana ta taimaka mishi ya kwanta. "Sannu Baffa," suka furta mishi a tare. Amsawa ya da "Yawwa" cikin dasasshiyar murya ya ce, "Fadila, na gode, na gode ƙwarai da kulawarki a gare ni. Allah ya miki albarka." kai da kai ya ta ce, "Haba Baffan, in kana cewa haka sai ka sa ni in ji wani iri wallahi. Kana gode min ni kuma in gode maka ta wani hanya? Tsawon shekaru goma kun bani kulawa ba tare da kun san ko ni wace ce ba. menene asali na ba kun so ne kamar yadda kuka haifa shin laifi ne da ya ta rama mahaifinta kula da suke bata ta karasa magana hawaye na zuwa mata na ta sa ta goge mata ta da rungume kanta a kirjinta kamar da ita ce uwar farida Kuma da ita ce uwar Farida ce diya ina ce ta girgiza kai ta ce ba laifi bane Farida. Allah ya miki albarka ya baki lafiya kenan amin suka amsa babba ne ya ce farida tunda Allah ya san kin kadar da dinaranki me zai hana ba za ki je ki ga likita ba kima dangane da ɓacewar tunaninki. Shiru ta tana ɗan na ɗan wani lokaci kafin ta ɗago da kanta daga ƙirjin Nana ta ce, Anya kuma ba waɗannan kuɗin na makarantar Nana ne. Wannan kuɗin fa na makarantar Nana ne. Ganin likitan ƙwaƙwalwa ina. Na san ganin ci zai yi tsada babba. Sharaf Nana ta ce, na lafiya ki yafi makaranta na muhimmanci in har za ki sami lafiya gara a asibitin. Ai na ga asibitin da muka kai babba mai kyawu ce duk da ta gwamnati ce akwai kayan aiki. Murmushi ta tare da shafa kan Nana ta ce, Ki je dai ki karatun ki in kin samu aiki sai ki kai ne. ganin likitan da albashin ki na farko ko dariya na ta ce umma ko likitan walwa zan zama kawai sai in duba ki da kaina da kai ta idan tana kawo kwalla tuno da mafarkin da ta na wata cute yarinya yar kimanin shekaru goma tana kyakkyata dariya cikin wani gadin sanye take da bandalas an daure mata gashin ta gida biyu she feels so connected to the little girl so connected to the surrounding menene rayuwarta ta baya ne shin wannan diyar diyar ta ce ko kuma farki ne kawai Bikiwa ta yi tsamtar ta ɗakin Rijiya ta nufa ta ja ruwa a bokiti wanka ta shiga banɗaki. Zama ta akan dutsen wankan da ke girke a bayan gida ta fashe da kuka. So take ta tuna komai, so take ta tuna rayuwarta. Ta sa akwai wani abu a cikin tarihinta. Babban damuwarta ne? wa ta bari a baya. Shin tana da iyaye ko miji ko yara? Wa zai amsa mata tambayoyin nan? Hakika ta kasance mara gata. Tunda Baffa ya ce mata tunda suka tsince ta suka kasa suka kasa kunne a gidajen rediyo ko za a yi cikiyarta amma shiru babu wani cikiya. Su kuma ba su da halin da za su kai cikiyarta. yanzu fa wata na zaton ta mutu haka tai ta kuka kafin ta watsa ruwa ta fito jin kanta tana mugun sara mata Nana ta samu tana share musu ɗaki, ajiye tsintsiyar ta je ta zauna a kusa da umman nata. A bakin gadon ya yatsan ta ɗaura akan fuska, umma cike da damuwa ta ce, "Umma na, kuka kika yi?" Girgiza mata kai Farida ce, nan nata na kawo ruwa. Hannuna na ta saka ta dauki hawayen ta ce, "Umma na, insha Allah zaki samu lafiya ki tuna komi. Umma na ki mai alƙawari in tunanin ki ya dawo ba za ki tafi ki bar ba." Murmushi Farida ta tana jan hanci da ce, Ba zan tafi in bar ki ba, baby na ke ce hasken idaniyata. Rungume tana nan ta tana murmushi. Zame ta Farida ta jin kanta na yin tsanani da sauri ta saki ta saka shat ta da daura zani ta kwanta bata daɗe ba bacci ya dauke ta gana kai sa na tafi ta bar mata ɗakin. Ta baske a cikin mota ita ke driving yayin da yarinya take zaune a gefenta take kumburi saboda bata biya ta sai mata ice cream ba. Hanta ta saka akan wuyan yarinya tana faɗin. Haba Ruki na kin san ai na san ai da zan siya miki ai da zan siya miki amma bana son salt rod din nan ya rike miki wuya ki bari in kin warke sai ki sha in mun je gida zan baki yogurt kin ji gani yarinyar ta zaura ido tana kallon gaban su ne yasa ta mayar da hankalinta kan titi kura ruwa ta gani a gaban su kafin ta kauce mishi ko ta taka birki sun ki kuran tare da juyawa salati ta saka tare da kwala kiran rukayya rukayya a ta farka tana salati inna da nana ne suka shigo ɗakin da sauri Na ta ƙarasa gare ta ta rungume ta, don suna tsaka da aiki suka ji ta ƙwala kiran sunan Rukayya. Kuka ta fashe da shi, ta da rungume na da kyawu tana faɗin. Na tuna, na tuna, na tuna yadda hatsarin ya auku, na shiga uku na, ina da yarinya. Ko a wani hali take oho, ko ta mutu ko ta yi rai oho. To nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Rahim.